yana muna kamar yadda muke muku alkawarin cewa a wannan yammaci na ranar asabar in allah ya kawo mu za mu raddi ga ɗaya daga cikin fajirai zindiƙai fasikai mara tarbiyyar harshe khabithul lisan mutumin da ya fice wajen zagi da ɓatanci zuwa ga malaman da suke wa addinin musulunci hidima babban abin kunya da ake samu daga wajen wannan yaron shine irin wannan zagi da ɓatanci da rashin tarbiyya da rashin mutunci ba a same shi a wajen wasu malaman tijjaniya da muka san su ko muke mu'amala da su a nan garin kano da wajen kano ba amma shi kam ya zama kusan wanda za ka iya jinjina wa ta fuskar ƙazanta harshe da ana jinjina mutum ko a yaba masa ta fuskar abin da ya shafi barna da fasikanci da fajirci Lallai wannan da ya cancanci a jingina masa a wannan barnar tasu da fasikancin nasa sai dai kashi. barna da fasikanci da zindiƙanci ba abin yabo ba ne da yinsa sai dai a ce Allah wadai a ce da kuma aiki irin nasa Allah ka tsare mu domin aikinsa ya yi kama da ayyukan karnuka sannan mu ƙarajin sautinsa ya yi kama da ƙarajin jaki wanda in dai har mutum ya ji kukan jaki ya san shi ɗaɗu ne suka zo guri annabi yana umartarsa da ya isti'ada da kuma na yi haka duk lokacin da muka ji ba Ke yasa mutanen garin sa ma suka sa masa jaki ba ka ji lallai wannan suna ya dace da shi yau ma dalili ne ya sa za mu magana akan wannan dakiki jaki ba don komai ba sai dan ya ɗauko ɓarna irin wacce ya saba yi ya jara akan shekul islam ibn taimiyya da shek muhammad bin salih al-uthaymin al-uthaymin da kuma ibn baz da shek nasiruddin al-albani wanda idan ba ku manta ba a baya haka yake da hassada wajen zagin malaman sunna irin su albani zariya da shek jafar mahmud adam da su. abin da ya zai baka mamaki wai mutumin da ya zo yana tattauna akan mas'ala ta tsaka mai nafila mai farilla ba zai fi mai nafila ba to me kai ka cewa wani katon banza me kai ka zagin wannan yan iskan gari wanda yake tattauna mas'alar fikihu baya da alaka da zagin waɗannan sai dai amma mu abin da muka sani ne shine dama ba ahali ne shi na fito ba kuma ba biye da wani ilimi ko wani kaso na abin da ya shafa haka ilimi da haka wannan zagin shi zai yi sai ya ɗaukaka a nasa tunanin wannan zagin zai yi sai ya ci mutuncin mutane abin da yake faruwa dab da zan zauna tun da safiyar yau wallahi la'azin malamai suke kira na daga gurare daban-daban daga garuruwa daban-daban babbar shaida akan wannan ga Sheikh Hakis muna zaune da shi wallahi alazim malamai sun kira ni muna tare da shi sun fi mutum bakwai wanda suke neman cewa kar a bi masa kar kuma a zage shi ba a bar shi saboda shi wannan khabith ne ɗaya kenan muna tare da Sheikh Malam Albani Abdulbari Abdulbari wallahi waɗanda suka kirawo ni suna da tarin yawa cewa ka rabu da wannan Abun shi mamaki har wasu daga cikin Tijjaniya wallahi alazim sun nemi layi na sun kira ni kan cewa kakai magana akan wannan shashashan ba da hankali ba da tunani na ce mun yadda da ku bai da hankali ba da tunani amma yana dira akan mutuncin mutane masu kima abin da ya fi bamu mamaki shine wasu daga cikin yan uwansa sun gaya mana irin abin da kuka gaya mana cewa ba sa tare da shi cewa ba da tarbiyya cewa abin da yake ba ilimi ba ne wallahi duk sun gaya mana wannan amma idan ya barnar ba ma jin sun neme shi ko sun fito sun ce wannan abin da kai ba daidai bane to da haka yake wanda yake tilasta mu zuwa gaba shi amsa amma duk da haka tun da manyan malaman mu sun kira wasu kuma daga cikin yan uwansa tun jana sun rika masa sassauci to da ba mu asalin mu da wani sha'ani da shi sai dai dama ya magana dan ya kamfara da bayan mutum da in mu kumanta ba shi ya fara yin magana ni a kaina duk duniya ba taɓa magana a kansa ba sai da ya magana a kaina wanda ya ce kakka kula shi so yake shiga cikin rigar ke samu ɗaukaka wannan haka wani ya gaya mu to ko da yake shi ba yana da cikin mutanen nan da yake da taken cewa ina so a ambace ni koda ta hanya ana tsine min ne yana daga cikin mutanen da basu damu da hanyar da za su ɗaukaka ba ko da hanyar ɗaukaka su za zama su za a kira da la'anannu tsinannu da an uzkara walau bil la'anat ko da ta hanyar tsinuwa ne ka san wani mutum da ya fitsari a ruwan zanzan da ya fitsari a ruwan zanzan aka ce nisa ka yi fitsari a cikin ruwa ne, albarka irin wannan ya ce ai so nake a dinga ambato na koda ana tsine min ne a duniya to shi ne irin wannan ɗabi'ar da yake sai kira mutane masu kima masu daraja ya zage su ba don komai ba koda da dai za a tsine masa ko da zai taɓe saboda ya taɓa bayan Allah shi bai damu ba wannan tsinuwar da za a yi masa a yi masa tun da ne aƙalla an ambaci sunansa an ce masa abul fasad Allah ya kare mu daga irin wannan gurɓatacciyar niyya da rashin ikhlasi wajen karantarwa Allah ya kare mu ya tsare mu farko abin da ya tattauna da shi na fiqhu za mu fara ɗauka cewa mas'alan nan jamhurin malamai ne akan ta ƙarya ke ba wani jamhurin malamai akan wannan mas'ala cewa jamhurin malamai ne akan ta jamhuri abin da suka tafi shine mai nafila mai farilla ba zai bi mai nafila ba wannan ƙarya yake babu inda jamhuri suka tafi jamhuri suka tafi akan wannan wannan mas'alar bal wannan mas'alar hadisi ya riga ya tabbatar da haka take kuma haka yake aka yi addini da ita Allahumma in kai ba za ka yi ba babu wanda ya tilasta ka amma idan ka tashi ka zo ka karanta adilla babban abin da yana cewa shi kurege ne abin da zai baka sha'awa shi shine inda ya ɗauko maganar da yake karanta a cikin majmu' ne amma sai ya tsallake asalin yadda imamun nawawi ya jera maganarsa saboda ha'inci wannan ne yasa Allah da zan karanta mana yadda imamun nawawi ya jero maganar kuma imamun nawawi ɗaya ne da wanda daga cikin wanda suka tafi akan cewa mai farilla zai iya bin mai nafila to amma da ya kawo magana sai yanke ya kuma kina sabta ta zuwa ga inda ta dace saboda haƙinci na ilimi mu bi mas'alar tukunna kafin mu shiga mas'ala ta zagin malamai da yi mas'ala ta farko an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya ƙara masa yadda yace inna mu'adh ibn jabal yace mu'adh dan jabal kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah al-isha ta sallar isha al-akhira ta ƙarshe sun mayar ju ila qaumihi sai ya dawo zuwa ga mutanensa shi mu'ad fa yusalli bihim tilka sala sai musu wannan sallar da suke jira ta isha fa na je sallar isha tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana kwaɗayin bin limanci na manzon Allah lokacin da yake bin limanci tare da annabi ya sauke ta safarilla ta sallar isha sai kuma ya dawo limanci da annabi ya naɗa shi zuwa ga mutanensa sai ya ja su sallar isha a mazauninsa na limamin da annabi ya naɗa a lokacin da yake wannan sallar shi nafila yake yi su kuma farillarsu suke saukewa a wannan lokacin kaga anan masu farilla sun bi mai nafila kuma sun san cewa haka yake yi sun mayar ju ila qaumihi fa yusalli bihim tilka sala wannan sallar yake zuwa ya bi su to yanzu wannan ya buya ga masu ilimi cewa gashi ya tabbata aikin mu'azu bin jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin manyan hafizan alqur'ani wannan hadisin farwaya ce ta imam al-bukhari in ka je cikin sahih al-bukhari zaka ga hadisi ne mai lamba ta 711 haka ruwaya ce ta imam muslim kuma lafazin da muslim ya rawaito kenan hadisi mai lamba ta 465 to kaga wannan ya nuna al-aslu anna al farida la tu'adda marratayn wannan ya nuna cewa asali sallar farilla ba a yin ta so nawa so biyu misali ne magariba na ƙara yin magariba ai ba a yi ko na isha na ƙara yin isha at the same time wannan ba a yi ba a yi wa zalika li hadisi abi daud dan ma ka tabbatar da abin da nake gaya ma hadisi na abu daud daga sulaiman ibn yasar ya tabbatar ma da ba a yi yake cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ce na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la sallu salatan fi yawmin marratayn kar ku salla a yini sau biyu ma'ana azhar ku yi ta sau biyu la'asar ku yi ta sau biyu ko magariba ku yi ta sau biyu a rana ba a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan to wannan ya nuna cewa tunda walidhalika kana mu'adhin yusalli ma'a rasulillahi fardan duk sanda mu'azi ya sallah tare da manzon Allah wannan ya nuna mai mu'azu ya sauke wajibin nan ta farilla ta sallar isha summa ya'ti qaumahu sannan sai ya zo wajen mutanensa fa yusalli bihim naflan sai yayi musu sallah yana bi yin nafila wannan haka malamai suka faɗa su kuma a wannan lokacin wahu muftaridun a daidai wannan lokacin sallar farilla su kuma suke yi ya zo a wata ruwaya ne hadisi jabirin a dangance da dai shi hadisin jabir yake cewa kana mu'azin yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam jabir ne yake bada wannan labari jabir bin abdullah al-ansari mutumin madina yake bada wannan labarin yace mu'az ya kasance yana yin sallah tare da annabi sallar mai sallar isha summa yatla'u ila qaumihi sannan sai ya koma wajen mutanansa fa yusalli halahum sai ya musu wannan sallar isha bari ku ji abin da jabir ya faɗa sahabin manzon Allah ga maganar jabir sahabin manzo Allah yace hiya lahu taqawwu'un hiya lahu yace lokacin da jabir ya je ke jan mutanansa sallar isha shi a gare shi wannan isha'insa sa taqawwu ma'ana sannan lafiya yake yi walahum su kuma a gurin su maktubatun maktubatul isha su kuma suna sauke wajibi ne na sallar isha yanzu anan karka kawo ma wata magana jabir ne yake bada labari yake fassara wannan hadisin da mu'ad shine rawi na hadisin kuma yake bada wannan labarin yake kuma hukunta yanda abin yake hiya la'u taqawwu ce lokacin da yake wannan taqawwu'i yake yi ya kuma ce su kuma a lokacin suna yin sallar su ta wajibi wannan hadisin imam shafi'i ya rawaite shi fil musnad a musnad din da tattara masa akai ba shi shafi'i ne ya taro shi ba wa fi sharhi ma'ani al imamu tahawi ya rawaito shi a cikin sharhin sa na ma'anin sharhi na ma'anin athar dar qutni a cikin sunan ya rawaito shi haka bai haqi fi ma'rifati sunan wal athar shi ma ya rawaito shi qala shafi'iyu shafii kama fi talkhis al-habir imamu shafi'i ya faɗa kamar yadda yake cikin talkhis al-habir yace sabitu wannan hadisin ya tabbata la a'rifu hadithan yurwa min tariqi wahidin yace ban san wani hadisi da aka rawaito ta hanya daya athbatu min wanda yake wannan inganci ba yace wa sahaha isnaduhu az-zahabi imam az-zahabi a cikin al-muhaddab yace ya inganta sanadin wannan hadisin akwai mughulaqai ɗaya daga cikin manyan malamai a sharhin da yawa ibnu majah mughulaqai ibnu qutluba ɗaya daga cikin manyan malamai a sharhin da yawa ibnu majah yace wannan hadisin ya inganta imam aini a cikin nukhbatul afkar ya inganta wannan hadisin ibn mulaqin a cikin badrul munir ya inganta wannan hadisin har ma yake cewa asluhu asalin wannan hadisin muttafaqun alayhi riwaya ce ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi ittifaqi a game da shi wa sahahu Ibn Hajar al-Asqalani Imam Ibn Hajar ya inganta wannan hadisin fi Fathil Bari a cikin littafin na mashhuri da ake cewa Fathul Bari to ka duba wannan magabatan malamai jigajigai waɗanda suka inganta wannan hadisan suka inganta wannan magana suka tabbatar da ingancinta wannan yaran har zuwa yake akwai magana akan hadisan saboda jahilci da rawar kai da rashin wayewa ta ilimi kullum shi burinsa ya zo ya kawo hargitsi da saɓani a cikin al'umma Allah ya kare mu daga sharrinsa to magana da ya ɗauko wacce ya zo yake karanto sunan wasu malamai bari ku ji yadda tsarin magana take asalinta amma ya juya mata ya juya mata yanayi asalin wannan magana ta imamun nawayi ya yi ta ne fil majmu a cikin al majmu sharh al muhaddab a ciki ya je wannan magana a majmu a mujalladi na hudu shafi na 271 a ciki in ka je ka duba za ka ga wannan magana imamu shafi ya ce mazhabuna mazhabar mu mu yan shafi'iyya annahu tasihhu salatu nafli khalf al fard ya inganta ta inganta sallar mai falilla a bayan mai nafila wal fardu khalfan nafi haka mai yin farilla ya bi mai nafilin da mai nafila Ya ce wannan ya inganta yace wata tasihu salatul faridati khalfal faridati ukhra ai salla a tata falilla a tare da wata farillar abi yayi yace tuwafiquha fil adadi abin da ake so shine su muwafaka ta fuskar adadi sai ya baka nawayi ya baka misali ya ce ka zuhurin khalfa asrin kamar mai bin sallar a zuhur a tare da sallar la'asar kaga ta fuskar raka'o'in su duka hudu ne yace wa tasiru faridatun khalfa al-farida aqsiru minha yace wa kullu hadha ja'izun bila khilaf indana yace duka wanda ya wannan wajibi ya halatta babu ma sabani mu a gurin mu malaman ma shafi'iyya ila an kala daga nan ne sai imamu shafi a Imamun Nauyi. ya ci gaba da cewa qad zakarana jawaz salati al-mutanaffil wal muftaridi khalf al-mutanaffil wal muftaridi fi faridatin wa hakahu yace wanda suka rawaito halaccin haka akwai Ibn mundir Ibn mundir din da ya girma Ibn taymiya ta ku ji a duk wa'anda imamu eh, eh, wace yaya za a yi ma nawawi ya kawo sunan ma Ibn taymiya bawan shi nawawi din ya girbi ibnu taymiya amma kawai aka tsomo ibnu taymiya a cikin maganar dan a zage shi aka tsomo ibnu uthaymin dan a zage shi aka tsomo ibnu bas dan a zage shi aka tsomo nasuddin albani dan a ci mutuncinsa a ci fuskarsa saboda tsaba kiyayya kuma ba wani abu bane yasa ake kin ibnu taymiya ya rubuta saribul maslul ala shatimir rasul ya ce zararren takobi ga dukkanin wanda ya zagi manzon Allah shi yasa ba sa son shi ya rubuta wannan littafin ya ba wa annabi tsagoran kariya shi yasa muke jinjina wa gidan kadiriya musamman malam nasiru kabara da ya ce iya wannan littafin da ibn taimiyya ya rubuta muna tabbuna jin insha Allah Allah zai wa ibn taimiyya rahama saboda shi ne ya fara rubuta littafin irin wannan a duniya ya ce zararren takobi fikakke ga wanda ya zagi annabi to su kuma ba za su so a faɗi wannan ba saboda me a cikin su ake zagin masu su dura annabin zagi a cikin su ake za samu wanda suke cewa za a taka wuyan annabi ibn taymiya kuma ya tafi akan wanda yace za a taka wuyan annabi a kashe shi naji shek makari Allah ya yi makarar hama tare da mutun jani ne ya yi wata magana da ta burge yace ibn taymiya Allah ya masa rahama dalilin da yasa aka daure shi a kurkuku shine an zage annabi da aka zage annabi ya ce sai an kashe wanda ya zage annabi Shi shine arnan suka biyo ibn taymiya hanya suke dukansa aka kulle ibn taymiya a kurkuku ina gani makari ya daga wannan littafin sarim al-maslul ala ar rasul yace wannan littafin a kurkuku ibn taymiya ya rubuta shi daga haddar kansa daga haddar zuciya ya rubuta wannan littafin ya ba ma'aikin Allah kariya wannan jahilin yaron da kiki wagili baho wanda bai san komai addini ba wannan abin da aka ba annabi da kariya saboda makiyinsa ne ibn taymiya rubuta mai san manzan Allah irin ibn taymiya kiyayyarsa shi kuma da annabi dan me ibn taymiya zai fifita annabi saboda kowa ya rubuta shafi ya rubuta wannan littafin wannan shine babban fadalin su na kin annabi a je a duba littafin ibn taymiya inda yake ba ahlul bait kariya in baka sani ba jahili zo a sa hannunka a dangwala ma a nuna ma inda Ibn taymiya yake ba ahlul bait kariya yake fifita su akan kowa ka zo ka ga irin maganganu masu daɗi da yake akan sayyidina ali to wannan ne bakin cikin su wannan ne hasara su amma in ba haka ba ibn taymiya ai duk mai san annabi zai so ibn taymiya amma maki annabi zai yi adawa da ibn taymiya Allah kai wa ibnu taymiya rahma to shine sa ne yazo ya zage shi amma bari ku ji imam an-nawawi ya yace wa hakahu ibn mundhir wa hakahu ibn mundhir an tawusin yace ibn mundhir ya rawaito wannan ra'ayin cewa mai nafila zai bi mai farilla zai bi mai nafila yace wannan ra'ayi ne na ya yace da aƙa wani Auza'i wa Ahmad wa Abisau wa Suleiman bin har ku ji fa malaman da ya jero ku ji fa malaman da imaman nawawi ya rawaito ya faɗa amma wannan jahilin yaran sai ya kiyaye faɗi sunan waɗannan malaman ko mutum ɗaya duk bai faɗa ba kawai sai ya tsallake sai ya tafi ya karanto wasu malamansa wanda za mu karanto su wanda ya wani jahilci a kansu to babban abin da nake so yanzu in gaya mana shi ne kun ga anan duk babu sunan ibnu taymiya daga cikin wanda aka rawaito sun bada wannan fatawar ba ma a haife shi ba ba a san ma za a haife shi ba kenan an bada wannan fatar cewa mai farilla zai bi mai nafila ra'ayi ne na gashi ibnu ra'ayi ne na tawus kaisan ra'ayi ne na ata ra'ayi ne na auza'i ra'ayi ne na imam ahmad ra'ayi ne na abi thaw ra'ayi ne na suleiman ibn harb wannan fatin kafin a haifi ibnu taymiya wa'annan bari ma ku ji Tawus bin Kaisan ya rasu hijira annabi tana da shekara ɗari ɗaya da shida tana da ɗari ɗaya da shida yaushe ibn taymiya ya rasu ya rasu hijira annabi tana da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas to yanzu ka yi minusin in kai ba da ƙiƙi ba ne ka yi minusin ɗari bakwai da ashirin da takwas zuwa ga ɗari da shida za ka tarar da cewa akwai tazarar shekara ɗari shida da ashirin da hudu da biyu kai ɗari shida da ashirin da biyu wannan fa ita ce tazarar da take tsakanin ɗawus bin kaisan da ibn taymiya ga jikan jikan jikan jika da ibn taymiya jikan jikan jikan jika jikan jika ne in ma za ka ɗauka duk shekara ɗari ka bata ƙarni da ita ya jika da ibn taymiya sai ka irga ƙarni shida shekara ɗari shida da ashirin da hudu an ba da wannan fatawar tun ka ga ba a ma san za a yi da ibn taymiya ba amma sai ka shigo kawai ka tsitsinyo ibn taymiya ka zage shi saboda shine bakin cikin ka a rayuwa dauke a ba ya bar duniya hijira annabi tana da shekara 114 kai minusun 114 izuwa ga 106 kaga nawa zai baka zai baka 614 zai baka ɗari shida da sha hudu kaga tazarar ata da ibn taymiya shine shekara ɗari shida da sha hudu to kaga wannan ata jika ne ibn taymiya jikan jikan jika ne a tare da shi menene abin zagin ibn taymiya kenan akan wannan matsala har da zaka ce sai an taymiyantar da mutane a nisa baka ce sai an kawusantar da mutane ba ko a ƙayantar da mutane a duk ka tsallake wannan saboda mai tajar ɗinka ibn taymiya cin mutuncin malamin musulunci irin ibn taymiya imam al-auza'i sa'an imam maliku ne sun yi zamani da maliku imam al-auza'i ya bar wannan duniya hijira annabi tana da shekara 157 kai minusin 157 into shekarun ibn taymiya ka gani zaka tarar da imam al-auza'i Allah ya masa rahama ya ba wa ibn taymiya tazarar shekara 571 ɗari biyar da saba'in da ɗaya in ko haka ne kaga jikan jika ne ibn taimiya a wajen imamul auza'i imamul auza'i ra'ayinsa kenan Imam ahmad allah ya ƙara masa yadda ya bar duniya hijira annabi na da shekara ɗari biyu da arba'in da ɗaya kai ma nasun ɗari biyu da arba'in da ɗaya za ka ga Imam ahmad ya ba ibn taimiya tazarar shekara ɗari hudu da tamanin da bakwai ɗari hudu da tamanin da bakwai to menene kenan wannan ya nuna cewa imamu ahmad da ya ba da wannan fatawar tun wancan lokaci tun tale tale da ya ba da wannan fatawar ba a tunanin haihuwar Ibn taymiya a duniya to menene na zagin Ibn taymiya a tsallake abi abi sau ya bar wannan duniyar hijira annabi na da shekara 240 kai ma rashin ka gani ka ga tazararsa da Ibn taymiya shekara 488 wannan ce tazarar da ka samu tsakaninsu dawo suleiman bin harb sanda ya bar duniya suleiman bin Har hijira annabi tana da shekara 224 idan kai minusin za ka ga tazarar su shekara 504 ne da hudu shekara 504 in ko wannan ita ce tazarar su da ibn taymiya ashe wannan fatawar ba ibn taymiya ne ya riga ya wajen yin ta ba kawai wannan mun faɗi wannan ne don mu haska wa al'umma target ɗinsa don ya zage kawai ibn taymiya don ya ci mutuncin kawai ibn taymiya ba wani abu bane sabo wannan shine target ɗinsa to yadda na karanto muku wannan maganar haka take imamun nawawi haka ya yi ta a cikin wannan littafi nasu majmu ya je ya ce waɗannan malaman su ma duk akan ra'ayin ba su suke kaga me wanda malamin ba ba ƴan ba su bane dan kaga anan na gaya maka ibnu mundir ɗaya kenan na gaya ma qawus na gaya ma ata na gaya ma auza'i na gaya ma imamu ahmad na gaya ma abu thawb na gaya ma sulaiman ibn harb duk wa'annan da na lissafa maka ga baki ɗaya wannan fa shine ra'ayin su cewa mai farilla zai iya bin mai nafila to me abu zagi ga jabir ya tabbatar ga ma'az bin jabal ga ma'az ya aikata aikace to daga nan ne sai ya ce wa qala bihi ko kuma ya ce wa bihi aqulu ali Ibn munzir Ibn munzir ya ce wannan ra'ayin shine ra'ayin ni da nake faɗa wa huwa madhhabu Dawud yace shine ra'ayin Dawud wa qala sai daga nan sai ce wasu wa kai wasu daga cikin malamai kaji amana ta ilimi suna cewa la yajuzu an-naflu fard ce bai halatta nafula a bayan mai yin farilla ba to kun ga daidai nan gurin nan wannan wannan jakin ya je ako sai ya tsallake asalin waɗannan maganganun na wannan babban malami imamun nawawi kawai sai ya dawo sai ya ce a ah, qala al-hasan basri wa zuhri za ku ja kai ambato qala al-hasan al wa zuhri wa yahya ibn al-ansari wa rabi'a wa abi kilaba wa huwa riwayatun an malik sai ma yake faɗa cewa wa huwa riwayatun an malik kaga ya ka faɗa babin ilimi dan ka san ba maganar da kake cewa jamhuri bane ƙarya kake wa wa amma kawai dan kana so ka je ka ci mutunci ka zo kai wannan jahilcin naka wa qala thawri wa abu hanifa la yajuzu al fard khalfa an nafi sun faɗi wannan su ma sun faɗi wani abun sakamakon wannan to kaga wannan ya nuna maka cewa kai daƙiƙi ne jahili ne kwata-kwata baka san abin da ake kira da addini ba wajen yadda kake zuwa kai jahilci ka wauta abu na gaba sai yake cewa ina da maliku ina za ku wannan yaron jaki ne ina da maliku sai in bi wani taimiyya taimiyya katon banza da Allah malam ku dan samu cewa ina da malikun nan kuma ka samu duniya ta san cewa wallahi ya fake da Imam Malik ne amma wallahi bai da alaka da Imam Malik akwai wani abu yanzu da nake so in faɗa kafin je ko ina wanda nake so yau duniya ta kiyaye wannan bayanin da za yanzu kafin na magana akan ibnu taymiya bari in faɗa guda ibnu taymiya a harkar fiqh za a ce to a ɗauko littafi kaza na ibn taymiya a harkar fatawa za a ce a ɗauko majmu'ul fatawa na ibn taymiya a harkar hadisi za a ce a ɗauko littafi kaza na ibn taymiya dan Allah ina so yau ka gaya min in an zo mas'alar fiqh wani littafi ake ɗaukowa da shehu tijjani in an zo ɓangaren bayani akan shi kansa salatin annabi na wanda ya tabbata wani littafi ake ɗaukowa da shehu tijjani amma na idan an zo ɓangaren sallah wani littafi ake ɗaukowa wanda shehu tijjani ko in ya sai mutane sallah amma albani da kake zagi yana da sifatin sala shi yana da sifatin sala yanzu wannan muhammad bin sali al-uthaymin din yana da risala da akan hukuncin jini wani littafi za ka na tijjani ko na in ya akan wannan matsalar babu wani abu da suka mora manzon Allah ko suka hidimtawa addinin musulunci ko ɗaya babu amma yanzu wannan ibnu taymiya haushin da kuke ji in an zo bangaren hadisi sai an neme shi in an zo bangaren fiqh sai an neme shi in an zo bangaren tafsiri sai an neme shi a bangaren lugha ma neman sa ake in an zo sira neman sa ake kai wai da ya kaji ibn taymiya fa tsamiyar kan kabari ne a gare ku ba bakin cikin masu kubu dalili guda ɗaya ne bari ka ji wai dan Allah muna so duniya ku adalci nisa suke zagi ibn taymiya na farko ibn taymiya malami ne na imamul mizzi malami ne na ibn ibn abdul hadi malami ne na ibn kathir ibn taymiya malami ne kaure na shamsuddin zahabi zahabi malami ne na na na na na na na na ibn qayyim al-jawziya to ku duba wa'annan malaman ku ga yaya suka ibn abdul hadi in kana maganar hadisi kaure ne maganar fiqh kaure ne maganar mirafi kaure ne idan ka dawo shi eh, eh, eh, almizzi ana magana hadisi kyaure ne fiqhun hadisi kyaure ne sira kyaure ne idan ka dawo ibnu kafir tafsirin alqur'ani fiqh sira bidaya wa nihaya aure ne zahabi in ka dawo fannin hadisi sahahu al-adabi zahabi wa wafaqahu zahabi idan ka dawo shi dai imamu zahabi an bangaren sira ka duba irin littattafan da ya rubuta a bangaren sira din yana da yana da yana da siru dubala idan ka dawo dai duk wasu funun na addini zaka ga ɗaliban nan na ibnu taymiya sun yi sun yi aiki kuma wannan duk almajiransa ne wannan shine bakin ciki dan Allah ga asarar yau a kawo min ɗalibai irin wannan na ce jani suna ina a duniya suna ina ba wani abu da zaka zo kana nema na addinin musulunci ka nemo wa'ancan to amma wa'ancan din yake fifitawa su yake ganin lata da uzzansa amma da zarar an zo bangaren abin da za a mora addinin musulunci yanzu kana tafiya turafin islam wallahi duk sai ka ga littafin wa'annan malaman da na nemo an na gaya maka almajiran ibnu taymiya kuma ka tarar da ibnu taymiyan a gabansu. su amma waɗannan wallahi ba wata labura da musulunci za ka je ka ɗauko littafin su akan sallah wallahi kai ko akan musu yan babu su da littafi ba su da shi jahilai ne kinnai tijjanin nan da kuke gani jahili ne kinnan jahili ba abin da ya ɗau aikata wa musulunci na amfani babu wallahi ma na wannan baƙi ne har wannan na sanadar ɗin ma ya fi tijjanin ilimi dan ku sani a babin insafi ma shi wannan da sanakar din ma ya fi tijjanin ilimi har kwanaka dan sansani wata yar barabadiya a cikin shi abin da na ya yayi sama da abin da shi wannan to amma abin da zai baka takaici ya baka haushi shine wannan da ya mora wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abokin adawarsa shine abokin kiyayyarsa so suke so zai yanzu a wannan zamanin in dai ana maganar fikihu dole ka sa Muhammad bin Salih al-Usaimi to zaka zai zage shi duk in ka bi yanzu littattafan kusurmin da ya ɗabba ya aiki ya yi da karatuttukansa ne billahi lazi la ilaha illa huwa rahman daga alifin ɗin tijjaniya zuwa yaƙun ɗinta ba wanda ya wannan aikin da kusurmin ya shi kaɗai idan ka zo ka ɗauki sai ya abi dawud sai ya adabul mufrad kaza kaza kaza ayyukan da albani ya yi duk abubuwan da albani ya yi wa bukhari ya muslim wannan ayyukan da albani ya wanda ake gani yaushe dan adam ma ya samu lokaci irin aikin da albani ya yi lillahi lazi la ilaha illa huwa rahman tun daga alifun din tijjaniya zuwa ya din ta babu aikin ba wanda ya aikin da nasar bin albani wannan albani da kake gani wallahi alazim ba ina faɗa da wasa ba zai karantar da tijjani da baban tijjani da baban baban tijjani wallahi zai karantar da su zai wayar musu da kai zai koya masa da addini wallahi tun daga yasin ba nu'ara alif lallan hakuri nun guda nun guda wallahi zai koya masa addini tun daga nan zai koya masa arabiya zai koya masa qur'ani zai koya masa hadisai zai koya masa fiqhu amma hasara in buku ya dara abin da na faɗa ba ga taƙaitaccen misali ina littattafan da ya rubuta ina aikin da musulunci yana ina wani littafi ya za ka ɗauko ka ce sahahahu tijjani babu ko so ɗaya ba ko ruɓaɓɓe sahahahu tijjani babu babu da kafa hutun jani sai dai kawai abin da aka rawaito a za ta iya faɗa a kansa shine saba'una ruwaya min ruwayati ahmad tijjani al-makdhuba in kana neman tantirin makaryaci to tijjani za ka nema in kana neman tantirin wanda ya rayu akan fo wannan duniya ta bada shaida tijjani za zaka nema dan fojeri dan kudin jabu shi ba za ka je ka nemo tijjani kar ku ɗauka tijjani wani abu ne kamar jaje-jaje na yabo a'a tijan sunan ƙauye ne to wanda kanka zaka je zaka je ka nemo ba to amma saboda wannan yaron da kiki ne ko cewa yake yi ni ina da maliku ya san yin ɗauki ibnu taymiya da Allah malam kunna mun alaƙarsa da maliku kowa ya ji alaƙarsa da maliku duniya ku saurara ku ce mun ce mutanen ku jahilci da hauka ana maganar maliku kana ta mana wani banza wa ibnu taymiya maliku ana maganar abu wani wa ibn taymiya to kun ji ba ana maganar maliku waye ibn taymiya ana maganar maliku dan haka Allah ya kuma mana komai sannan sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da radiyallahu anhu ma kuma yana a wajen mu kamar yadda shehu tijjani ya faɗa a cikin jawabin ma'ani mai al-yahudatul farida ya kawo mana yace shehu tijjani ya ce wa amaluna ma'ahu kama ƙara shekuna ka baye da bacin ma da bibi mumayyaci dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yadda a akan annabawa wa kulluhum hadha al-mafakir wal ula to duk sahabban annabi kulluhum hadha al-mafakir wal ula bayan sahabban manzon Allah to sai shehu tijjani duk wanda zaka hararo ka je kai ta hararowa kun gane yanzu a nan duniya ya kamata ku gane cewa tantirin bakin kasuwar gurin jahili ne kuma makiyi ne na su imam malik yanzu kaga anan da yake so yake ci mutuncin ibn taymiya ina da maliku me zan yi da ibn taymiya sai ka dauka cewa kamar maliki ya sani ko mutum muhimmancin malikun ya sani wallahi tallahi munafunci ne kawai amma kun ji yanzu daga bakin sa ya faɗa shehu tijjani ya gaya musu sahabbai ne kawai a gaba wannan bai magana tijjani ce amma banda wannan karka hararo kowa to shine sai tashi sai maka wata magana duk wanda zaka hararo ka hararo in dai wani mutum ne zaka hararo ba sahabi ba to ka hararo tijjani yana gaba da shi to bari mu gani imamu hasan al-basri tabi'i ne a gidan annabi aka rene shi duk dakunan matan annabi babu inda hasan al-basri bai shiga ba kaga tijjani yana gaba da shi akwai wani mai hankali da zai da jakantar wannan ka dawo su imamu zuhuri ka dawo irinsu su muhammad bin sirin duk ga suna manya-manyan tabi'a irin abu hanifa irin shi imamu maliku kudin irin su imamu ahmad bin hanbal duk irin waɗannan kai ga masu waisul karni duk ka tattara waɗannan bayan allah yanzu idan kai musu kukan goro a aƙidar tijjaniya da aƙidar da tijjaniya ɗora wannan yara waɗannan ba su kai shehu tijjani ba tijjani yana gaban su ni kuma ina mai ratsi muku da girman Allah da ya kaji sammai da kasai annabi bai san tijjani ba bai taba jin sunan tijjani ba ba kuma ruwansa da tijjani balma ba wanda ya bata addinin annabi Muhammad irin shehu tijjani a tarihin duniya to amma an ce ma kuma nan bayin Allah yanzu ku duba aikin da Imam Malik ya yi na muwatta ku duba aikin da Imam Shafi'i ya yi na musnad ɗinsa ku duba littattafan da Shafi'i ya yi da muƙabala da munazara da Imam Shafi'i ya yi ka duba bawan Allah irin Imam Ahmad wanda a musnad din sai yana da hadisi 40 ka duba Imam Bukhari ka duba Imam Muslim ka duba Tirmidhi ka duba Nasa'i ka duba Ibn Ibn Majah ka duba Musannad na Abdul Razzaq ka duba na Ibn Abi Shayba duk ka duba aikin da bayan Allah nan suka yi musulunci wai yau ka ɗauko wai tijjani A ce wallahi duk yana saman wayannan duk yana saman wayannan to da wannan aiki ya zai yayyafo wa'annan aikin za mu kalla wannan aiki ibo wa'annan hojari damfara ha'inci ƙarya da ƙarerai da awar karama ƙaryar shi ahalul baiti ne da wannan ne yafi wa'ancan da wannan aikin wannan kalmar taka ko in aka auna ta a mizani ka ƙara a ran kafirci na biyu ba wannan ne yasa ka ɗauki salatin sa kace ya bi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani wani irin addini kuke na ɓatattu ɗubgaggu marasa wayewa Allah ya sauke Allah ya wadaran halayyaku to anan dole muna so mu gaya duniya wannan dama yaron baya da alaka da maliku ko ta kusa ko ta nisa domin malik imamu malik yana da alaka ne da wanda suka tsaya za su yi ilimin hadisi aiki domin malamin hadisi ne alimul madina domin da yawa daga cikin magabata sun tafi akan manyan magabata ba wai na kusa ba alim madina shine imamu malik Allah ya kare yadda a gare shi Da kuma yi masa rahama to imamu malik bai da alaƙa da shi inda za mu san akwai bambam imamu malik ya maka zarra kuma so kake ka fake da shi dan ka ci mutuncin wasu kuma gobe ka dawo kan malik din domin malik ya karantar da imamu Shafi, imamu Shafi ya karantar da imamu ahmad mun ji kuma karatun da ka ci mutuncin dan gidan imamu ahmad din na tabbatar ina da yaƙini ko shakka ba na yi wata rana sai an ji ka kana cin mutuncin malik ɗin to waye imamu malik na farko imamu malik a cikin ɗassa ya rawaito salatin ibrahimiyya Tunda da ka ce in dai kana da malik ba za ka bi ibnu ba to wannan maganar taka ta yi kyau imamu malik a cikin ɗa ya rawaito Salatin ibrahimiyya yanzu fa hal natruku malikan Wa صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لتمسكي لصلاة الفاتي التي اخترعها تجاني tambaya nan na tura wa duniya in dai abin da ya faɗa muna da maliku ba za mu bi wani ibnu taymiya ba ni ma na sallama maka in muna da malik ba za mu bi taymiya ba ya riga shi ya fi shi ilimi ya fi shi dukkanin ma alkhairi a wannan addinin to amma amma imamu malik fa amma salatin ibrahimiyya ya rawaito bai san salatul fati ba yanzu maliku za mu bi ko ɗan fojari ɗan ko wannan da ya rawaito salatin ƙarya ya dingina manzon Allah wanda manzon Allah ce man ba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nan" wallahi da na gobe kiyama tilas ne tijjaniya ne mu gurin zaman sa a cikin wuta saboda yawan manzon Allah ƙarya da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wailul lil ladina yaktubuna alkitaba taba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi yashtaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun flexible daka haka wannan dole ne ba wai wajibi ba ne gashi yau kasa muna tona wa tijjanin asiri yanzu duniya ta sani ya ce idan yana da malik maliku ina ruwansa da ibn taymiya mu anan ma wafaka maka muke to duk mu mu maliku mu ajje ibn taymiya gashi maliku a cikin muwadda ya rawaito salatin bi ibrahimiyya bai san salatul fati ba kai kuma shehinka wanda bai kai farcen imamu maliku ba ya zo ya rawaito salatul fati ya watsar da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kiyayya da yake annabi muhammad to yanzu sai ka dawo mu yi tarayya akan muwatta cewa salati ibrahimiyya shine gaba ka dawo mu tarayya akan muwatta ku dawo mu tarayya akan muwatta domin salati ibrahimiyya aka sani a ciki abin da ya inganta daga annabi ba za a je abin da ya zo daga bakin wani wanda bai kai bai kai bai kai bai kai jakin da annabi ya hau daraja ba wallahi jakin da annabi ya hau wallahi na azin ya fi shoki da daraja da albarka yanzu sai mu zo mu dauki na imamu malik ko kin da shi imamu malik ya sani sai mu ajiye wancan mu je gaba ta gaba imamu malik Allah ya kara masa yadda in dai ni na yi ittifaqi kuma na yarda kuma na san kowa zai yarda da ni malami ne in ana maganar malintarsa sama ba za a ma taɓa yin muƙarararsa da tijjani ba to kaga sai ku zo mu bu malami mu bar me jahili ina nufin imamu malik shine malami tijjani shine jahili to mu zo mu bu malami alimul madina da ittifaqin malamai to tunda muna da alimul madina yaushe za mu bi jahilul tijan jahilin tijan ba sai yi ba eh muna da alimul madina ko yanzu aka ce ga malamin madina waye zai zo ya malamin bauchi ko malamin Kano ba wanda zai wannan farfadiyar to yanzu abin da zai bi mu ba alimul madina mu'ajjali jahilin tijan wannan shine tahaddi na biyu abu na biyu menene aqwalu malik akan riko da sunna me yake cewa kai kuma yau ya kake tijanin ka ya yake qala ibn wahab yace sami'tu malik ibn malik ibn anas yaqul yace naji malik ibn anas yana cewa ilzam ma qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i yace ku yi riko da abin inji Imam mali yace ku yi riko da abin da Annabi ya faɗa a hajjinsa ta bankwana Amran yace abubuwa biyu biyu Annabi ya faɗa yace tarkuhuma eh, eh, eh, yace riko da su lam tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku taɓa taɗewa da alaka ba kuka yi riko da wannan abubuwan guda biyu Maliku sai ce shine kitaballahi wa sunnata nabiyihi littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan babu jawahirul ma'ani dan Imam walid bai san shi ba babu salatul fati Imam Malik bai san shi ba babu duk wannan harkowar wurdan jahilcin da suke cikin tijjaniya domin Imam Malik bai san shi ba gashi Imam Malik ce, ku riko da abubuwa guda biyu da Annabi ya bakku kai. taraktuhuma lan tudillu lan tadillu lan tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku taba tabewa ba in kuka yi riko da wannan abubuwan guda biyu kitab Allah littafin Allah shine alqur'ani wa sunnata nabiyhi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana cikin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin daga sai a yi riko da wannan magana ta Imam Malik qala ibn wahab ibn wahab ya kara cewa kunna inda malikin wataran muna tare da malik fa zakartu sunnata sai na ambaci sunnar annabi fa qala malikun sai malik yace as-sunnatu safinatu nuhin yace ita fa sunna ita ce kwale-kwale da jirgi na annabi nuhu marraki baha wanda ya hau naja ya tsira wanda ya bi sunnar annabi shi kaɗai ya tsira wa man takhallafa anha gharib duk wanda ya bi sunnar annabi ya dubiya da tijjani da inyasi da duk malaman tijjaniya da duk malaman dalika sun ba sunna annabi sun ce su tijjaniya suke kaga gariqa maliki ya hukunta sun duniya daga bakin imamu malik din da zamu kama ya ce waɗannan duk miyayyu ne wanda suka taɓe ne suka halaka suka yi rusu a cikin ruwan jahilci da bata da halaka wannan daga bakin imamu malik kaga muna da malik me zai sa bi ibnu taymiya muna da malik me zai bi tijjani muna da malik me zai sa bi injasi muna da malik me zai bi kowa mu mun yadda a bi malik a ajiye wa'annan duk gaba daya kai in ka isa ka ajje su ka zo ka bi malik saboda ga abin da malik yake faɗa wannan magana ta zo eh shi sa ibn taymiya da kansa ibn maliku a cikin wannan littafin Allah ya masa rahama yake cewa tabdilu madhhabu imam malik wa ahli madina ka duba fa abin da imam imam Allah ka ji kan ibn taymiya kai masa rahama ya Allah ka kara wa ibn taymiya sanyi a kabarinsa ka ji bauta magana tabdilu madhhabu imam sai ya ce ma malik imam ne إمام مالك يروت وأهل المدينة شبر بوتونا كدوبا كجاني وهاي ربوتا إن كي دقيق إلي أنك لا شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية تفضيل مذهب مالك مذهب إمام مالك أيها الجاهل أيها الفاسق أيها الزنديق أيها اللعان كذوب اللذوذ ayyuhan ayyuhan ayyuhan hasud ka zo ka dinga hauka a sha'anin ilimi baka da wani abu na kaso na karatu sha sha sha dolo ba gidaje bari ci gaba da karanta ma malik kaji wannan magana da na karanta yanzu ta cewa man takhallafa anha gharib kaje ka zuba tarihu dimash na ibn asakir da tarihu bagdad zaka tabbaita qala ibn ishaq qala ibn ishaq ibnu ibrahim yana cewa kala malikun maliku yake cewa qubida rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam wa qad tamma hadha amr imam malik yace Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sai da annabi ya cika wannan addini bam bam wastakmala ya kuma kammale da duk abin da ya kamata a kammala na addini ya ce fa inna ma bagi. imam malik ya ce ya fa dace ne an asarar rasulillah mu bi sawun manzon Allah kwabo da kwabo wa ashabihi da sawun an annabi wala nattabi'ur ra'ya kar mu bi ra'ayin tijani wa annahu man cewa duk wanda ya bi ra'ayin wani mutum ja'a rajulun aqwa minka wata rana wanda ya fi ka ƙarfi fin ra'ayi a ra'ayi zai zo sai ka sake bin shi kuma kenan ba a addini da ra'ayin tijjani duk abin da ka sani tijjani ya faɗa musulunci wallahi azim ra'ayin sai faɗa ra'ayi kuma batil ra'ayi fasit wanda ba a karɓa wa kowa abin da ya zo kenan yayi ba daidai ne imam malik ya ɗora mu akan cewa karɓa kowa wannan shine aqidar da imam malik ya ban mu akai cewa mu guman zan Allah kuma ka duba wani lissafi na Malik duk ilimin Maliku tare da shi ne alimul Madina bai ce a nan fa abu sa ba sai ce abu ra'ayin wa ya ce abu ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma shi Malik kullum abin da yake cewa idan hadisi ya inganta shine mazhabi na qala maliku imam malik yace adarabtu ala hadha balad yace na riski mutanen wannan mutanen wannan gari wa ma inda hum ghairu kitabillahi suna, sunna ce ba su da wani abu da suka mallaka sai littafin Allah da sunan manzon Allah kusan mutanen wanda gari ke bada mutanen Madina inda annabi yake kwance yanzu kaga wancan mutum ba mutumin Madina ba magana ake cewa ba imam ya ce daraktu ala hadha albalad na da riski mutanen wannan gari wallahi inda yake nufi shine Madina yace wa ma indahum ghairu kitabillah was sunna ce ba su da wani abu sai qur'ani da sunna wannan ba shi ne maliku in muna da maliku wa za mu bi yace idan sa al hadith fa huwa madhhab idan kana son wannan magana abu abdullah muqarrib ibn abdullah bin shakhir yake cewa sami'tu malikan yaqul yace naji imam malik yana cewa سن رسول Sallallahu Alaihi Wasallam, wa وسلم وولاة الأمر sunanan سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة, وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى فهو مهتدي ومن استنصر ومن ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل غير سبيل المؤمنين ووالله الله ما والله ما والله ولا اصل له ko to kaga an kalli wannan magana ɗan uwa masu daraja daidai wannan magana da Imam Malik ya ce manzon Allah ya sunnantawa ya sunnanta da shugabanni da jagororin al'amura cewa riko da sunna da littafin Allah da cika biyayya zuwa ga Allah da ƙarfin riko da addini wannan ba wanda yake da ikon da zai canja ya kawo ra'ayinsa wannan abin da annabi ya dora mutane wallahi ne tijjani zai canja ya kawo rudinsa ya kawo salatinsa ya kawo iya shege ya kawo abubuwa na rashin mutunci shigo da cikin addini ya saba wa addini wanda ya taimaki wannan addinin shine wanda Allah zai taimake shi wanda ya tsaya akan wannan shirye shine wanda Allah zai shirye da shi wanda ya bari imam da ya ce shine wanda ya sauka daga kan layin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane qala sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yake cewa sami'tu malik bin anas atahu rajul yace naji malik dan anas wani mutum ya zo masa malik dan anas wani mutum ya zo masa qala ya aba abdullah sai wannan mutum ya ce malik ya aba abdullah min aina uhrimu dan Allah ku tsaya mu ji wannan asar ya ce ya aba abdullah min aina uhrimu ya kai maliku daga ina zan yi ɗau ihrami ƙala sai malik ya ce min zil hulaifa ka ɗauka daga zul hulaifa cikin garin madina kenan ka ɗauka daga zul hulaifa min haisu ahrama min haisu ahrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace daga inda manzon Allah kenan ya ɗauki su zul hulaifa kai ma ka ɗauki ka daga nan fa qala inni uridu an uhrima min al masjidi sai wannan mutum ya ce a ah, ya maliku ni fa daga masallacin annabi bakin masallacin annabi zan je dauki harami nan na fi so fa kala sai malik ya ce la taf'al karka dau ihramin ka daga nan kala inni urida an uhrima min al masjid min indil qabr sai wanda mutum ya ce a ni fa ina so na ihrami na ne daga bakin kabarin manzon Allah daga masallaci masallacin ma bakin bakin kabarin annabi kala sai imam malik ya ce la taf'al karka je ka dau ihrami daga kabarin kar ka yi kar ka je ka ɗauka kaga a daidai nan zan tsaya mu bar ayin malik muna da maliku wa zamu bi yanzu kaga wannan maganar da ibnu taymiya ne faɗi ta a ce kaga ko ibnu taymiya yana raba mutane da kabarin annabi ko makiyin manzon Allah to zaka ce wa maliku ma makiyin annabi hukansa sai faɗa mahaukaci kai da kiki zaka ga wa maliku makiyin annabi kenan gashi malik ya hana wani ya ihrami daga kabarin annabi malam sheikh imam ahli sunna malam abdul ya ga wasu sun je janibin kabarin annabi za su yi ba daidai ba ya musu awa a madina sai aka zo aka dinga ta ka ji shi ya zo zai yi kaza ba shi ya fara ba kun ga imam malik ya hana ɗauki rami daga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi imamu malik baya iya taka garin madina da kafarsa da takalmi sai dai da sawun kafarsa saboda girmama manzon Allah amma tare da haka yace kada ka ga wannan da za su je wata nan bauta kabarin da su ko su fara tabarruki ko su mai da abun wata bid'a daban sai malik yace la tafa'al gashi mutumin ya gaya masa abu biyu masallacin annabi kabarin annabi imamu malik yace la tafa'al kar ka dauka daga nan kar ka fara daga masallaci kar ka fara daga wajen kabarin annabi kai jahili zaka ce wa imamu maliku makiyin annabi tunda ya ana a ɗau ihrami daga kabarin annabi ka zo ka ba duniya amsa sai imam malik ya ce me yasa inni akhsha alayka alfitna yace ina jin tsoron fitina kar ka ɗauko wannan ihramin da ka kabari wata rana fitina ta riske ka akan kabarin annabi ka tsinci kanka cikin karkacewa da lalacewa qala wa fitina fitnatin fi sai mutumin ya ce wacce fitina ce kuma a ƙarƙashin wannan ya ce ma inna ma hiya amyalun uziduha ni ba a gani na in ji wannan mutumin ai da ma na ƙara da taku don in samu lada ƙala wa ayyu fitinatin a'azama min sai imam malik ya ce masa wacce fitina ce mafi girma wacce fitina ce mafi girma an tara annaka sabakta ila fadilatin qassara anha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga cewa yanzu kana kan wata falala da tafi annabi ko kuma annabi ya rage wani adadi na samun lada na milamilan da yau kai ka gano ya kamata ka faro daga wannan decimal point din yace wacce fitina ce mafi girma saboda wannan fitinar da yau zaka kirkira ka fara ta zaka dara annabi a wajen taku da sawu da tafiya a cikin addini shi ne kullum abin da muke gaya wa 'yan dariƙa ba a ɗara manzan Allah da taku ɗaya Uthman ibn Mas'ud ba ya zo masallacin annabi ya ji annabi yana ku zauna ku zauna ya cire sa a gurin ya zauna a gurin wani ya ce masa ba za mu ƙara ba ya ce ban kushe ban kasance zan kara taku ɗaya daga umarnin manzon Allah ba kuka kun yi taku biliyan akan umarnin annabi kun wuce manzon Allah kun ma zan kun ce salatin annabi bai isa ba har faɗa kake wallahi salatin fati ta da Ibrahim ibrahima kana wani haka kana wani tuttuka dan yatsan ka kai la'anannan dan yatsa wulaƙantaccen hannu irin naka kana wani tuttuka shi ta da kana nuna wai abin annabi abin annabin kake dakawa tsawa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl ayyuha al jahil zindiq fasik kai wannan yaro wallahi uwarka tai asarar haihuwa in dai irin ka al'ummar tijjaniya za ta ci gaba da haifa ka an haifo mata bala'i da masifa wallahi sai mun yi jana'izar akidar tijjaniya Allah ya wajen ranka to kaga dai imam malik abin da ya gaya masa kenan imam malik abin da ya gaya masa kenan sai imam malik ya ce na ji ubangiji a littafin sai yana cewa فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة aw yusibahum azabun alim sai imam malik ya karanta masa wannan ayar su ji tsoro wanda suka saba wa annabi kasu su tsinci kansu cikin fitina imam malik ya kirga in dai ka fara daga kabarin annabi daga masallacinsa lalle zaka shiga fitina domin ka saba daga abinda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mutane qala ibnu qasim yace qala malikun lan ya'ti akhiru hadhihi al-umma bi ahada mimma kana alayhi ya ce ƙarshen wannan al'ummar ba za ta taɓa zuwa da abin da ya kai alkhairi da abin da mutanen farko suka mu da shi ba ibn al-qasim ya ce ji maliki yana cewa lan atiya akhiru hadhihi al-umma bi ahada mimma kana alayhi awwalha ce ba yanda za a yi wannan al'ummar ta zo da abin da ya kai alkhairi sama da mutanen farko kaga kenan dole ka yadda cewa tijjaninka a ƙarshe ƙarshen ƙarshe duk abin da ya zo da shi kenan bai da wani ma alkhairi duk abin da ya da shi a kidar maliku ma rushe ne to kaga ka zo mu bi maliku mu adda tijjani ka zo mu bi maliku mu adda tijjani na tabbatar masu hankali daga cikin tijjaniya za su fahimci karatun dandanai ba wani ne da cewa maliku yana gabar shi ba wani wanda yake da ja akan wannan in mai hankali ne kuma mai ilimi ne na gaskiya amma yau tun da kai ne da kanka ka faɗa ka zo mu bi wa za mu bi mu zo mu bi maliku mu ajiye duk wanda ba ka so ni na gamsu ka zo na ajiye tijaninka ajiye ibn taymiya mu bi maliku sa ba za ka iya ba ba za ka iya ba ba kuma za ku iya ba saboda ƙaryar da awar malaman musulunci kuke yi amma wallahi ba kwa tare da su abin da sa kuka ga yi wannan magana babu alaƙa tsakanin maliku da wannan yaran babu alaka tsakanin Imam Malik da Shehu Tijjani kun gare akwai alaka mai karfi tsakanin ibnu Taymiyyah da Imam Malik kun gare alaka gashi nan a kawo littafi ɗaya na Shehu Tijjani ko littafi ɗaya na Shehu Inyasi na ce Shehu tunda magana nake da a kawo min littafi a kawo inda ya nuna shehin gaskiya ne shi to ba wannan ba na rantse da girman Allah ba su da littafin da suka rubuta akan sallah ko alwala ko tsarki ko hukuncin jini na al'ada ko na nifasi ba su da shi ko guda ɗaya ba su da shi su je su kawo su kawo ba su da shi ba su da shi tijjani ba da shi ba da wata hidima shi tijjani ko kwaya ɗaya da yi da yawa addini shi sa na gaya muku har ɗan ƙwara ƙwara ƙwara ƙwara ƙwara wancan na sargar amma tijjani ne ba da shi shi wanda yake ake kallonsa shine ra'asul ra'asul jarima din a tijjaniya ba ya da shi amma ga Ibn taymiya Allah ya masa rahama yace tafdilu madhhab ma imamu wa ahli madinati balma yace wa sihhatu usulihi dan Allah ka ji wannan magana daga shekul islam ibnu taymiya duba sai ma ka shiga cikin wannan littafin za ka ga abin da zai daɗaɗa maka rai na rantsi da Allah to amma inda za ka san cewa jahilin jahili ne kafin nan kawai shi maza abinsa dama na gaya muku kowa bonus ya zagi wannan bawan Allah da yawa addini hidima da yawa masu zaman musulunci irin su imamu maliki hidima shi burinsa kenan kawai ya zagi wannan ya za a yi ba shi ba su malam jafar ma wannan yaran bai kare ba amma yanzu musa inda yake zagin malaman musulunci irin su ibnu taymiya da kuma zagin da yake wasu malam jabar ku ji me yake faɗa kan su burin sa kawai zagi wanda suka yi musulunci hidima kaga dai malam jabar ta fuskar qur'ani malam jabar ta fuskar qur'ani ya hidima albani ta bangaren hadisi ya yi hidima kwarai da gaske to waɗannan duk za ka ga su abun raina aji a zagi a gurin su samun nan ibn taymiya din da suna fi min sai ka samun zagin da ya wasu malam jabar ji mu je mu je mu je samun. iya ruwan da wani mutum ibnu taymiya katon banza ne ba ma bukatar sai na ruwan da wani ibnu taymiya ko ba kana ga mana wai albani ya ce usul waɗannan biyan iskan gari ne ina ruwan da su ina ruwan da wani albani ne albani banza ina ruwan da wani ibnu taymiya wani ibnu taymiya banza ina da maliku da kalli ibnu taymiya wai ibnu taymiya ina da abuwa nake ina ruwana da ibnu taymiya ina ruwana da albani waɗannan duka ban yana ɗiban su so ni bin bazu su sani wannan mutanen banza kawai ina da maliku zan kalle su ku gaya wa mutane gaskiya idan mutum ka ka ajiye mai ka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibnu taymiya ka ga zai dauka ajiye mai maliku ka ajiye mai ibnu taymiya wa zai dauka zai bar maliku zai bar maliku ne tafi gurin wani banza wa shehu taymiya ko zai bar maliku ya bar abu hanifa ne tafi wajen wani shi ko shi albani ko wani usaini ko bin bas wanda ya ji albani yana aljanna yayi wa Allah ta'annuti ku bar wa Allah hukuncinsa in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya babbake su a jahannama ƙarya ne ba shahada suka yi ba ba wani shahada mutane nawa aka kashe a zamfara mai duguri duk ba ku je sun yi shahada ba sai akan waɗannan mushen guda biyu sai akan waɗannan mushen guda biyu ƙarya ne ba shahadan da suka yi ba wani shahada ba wani shahada ƙarya ne duk wanda yace sun yi shahada an kashe su suna suna sallah su waɗanda aka kashe a coci aka kashe su a coci aka kashe su waɗanda suke zuwa a masallaci aka suna sallah aka tattana musu bom duk suka mutu ba wanda ya fito a cikin ku yace sai yin shahada sai wasu gumakan malaman ku guda biyu da wani yaro dan kwaya albani a zaria da wani dan damfara dan cuwa-cuwa a Kano kunu kuna ba muna magana kuna magana kuna cewa kuna kuna magana an taba malaman ku sai da Allah duk a cikin kunne fito yanzu yace Jafaru yana aljanna ko yace Albani yana aljanna yayi wa Allah nuti. bar wa Allah hukuncinsa in ya ga dama ya gafarta musu in ya ga dama ya babbake su a jahannama to kun ji dai irin lafazin wannan mara tarbiyyar mara kunya shaitanin wanda yake baya da albarka kuma baya da komai na kaso na ilimi kun ga dai irin yadda yake cewa ibn taymiya ibn taymiya wai wai katon banza ya zagi uthaymin ya zagi albani ya zagi ibn baz ya ce musu yan iskan gari ko bayani ya musu sai da kuma kun ga bayanin sa akan su malam jafar za ku tuna kadiyar da na faɗa akan maulidi ce in wannan kazamun yaron ne za mu ce wannan in maulidi Allah ya ji kansu to wannan yan tijjaniya su gane wannan ne yasa muke kawa amma kuna ji bai wai a ƙara Allah ya babbake su malam jaba ya babbake su ka ji wani lafazi na bala'i da masifa ya babbake ya babbake ai na wannan usulubu me ala wannan me ala kasa da addini wai ya babbake su ba su yi shahada ba sai kalle su waɗannan musha wai da malam Jafar da Albani mushe ne to yanzu fi sabilillahi jama'a ku adalci idan yanzu na ce babban mushe a surguman mushe na alade na ce shine inyasi ko na ce shine tijjani in tijjani a sirrin ku ya ɓaci ni fa na fi ganin mutuncin malam jafa na fi ganin kimar malam jafa sama da duk abin da ya shafi tijjaniya na rantse da Allah na fi son dan autan da malam Jafar ya rasu ya bari na rantse da girman Allah akan shehu tijjani da shehu inyasi ba ma na fi so ba ne ba ma halaka dan shi wancan kwata-kwata ne ba na son shi ban yarda da shi ba ban yi imani da shi ba da kima ko ta susan farce a zuciyata wancan ko ahli sunna ne dan uwana ne jini na ne yanzu idan muka faɗi wannan yan tijjaniya za su ji daɗi amma saboda munafunci mutane ba za ku fito ku gyara wannan maganar ba ku hana wannan yaran ta'annatin nan ya kalli manyan malamanmu duk uban da bai ƙara akan wannan ba Allah ya tsine uwarsa da ubansa malam jabar din ne mushe albani ne mushe ubanka ne mushe ta ina wa'annan suka zama mushe mutanen da suka rasu suna wannan ya taso daga karatun sayyid bukhari wannan yana jan sallah sallar asuba ranar juma'a duk sharuɗan da suke nuna wannan bawan Allah ya yi kyakkyawar mutuwa sun tattara a gare shi sun tattara kuma a gare su su biyu amma ka rufe idanka saboda hassada saboda kyashi saboda kiyayya saboda mummunan akida saboda mummunan tarbiyyar da aka tsora ka ka kirawo su da mushe mushe ba na manta wani dan shehu ibrahim inyas jikansa ya ce malam daga yau in wanda yaron ya zagi ba ya zagi malamanku ya ce to abinda za ka ka zagi nasa uba a police station a gaban 'yan sanda a gaban su shakakis a gaban su alkanoyi wallahi ka suka faɗa mana ya ce ku zaki ubansa yadda ya kamata domin yana jawo namun iyayen zagi sai muka ce ai mu ba zagi muke so ba sannan ba muna zagin iyayenka ko babanka bane dan shine iyasi ba gomba da shi muna zagi ne a nan an zagi jagororinmu na addini sai muka mai da maradi zuwa ga jagororinsa na addini amma ka duba da kyau ka gani wai wannan mutumin ya kalli mutane kirki irin wannan ya musu wannan zagin katon banza ka duba rashin tarbiyya ka duba rashin mutunci to ba wannan ne abin da zai baka ba ga ba yanzu kamar yadda na gaya ma ya kamata a gaya ma waye katan banza amma gaskiya ni ba ba zan zagi shehu tijjani yau ba na yi alkawari ba zan zagi in yasi yau ba na yi alkawari amma zan karanto abin da gumari ya faɗa a cikin littafinsa akan shehu tijjani ni kawai labari nake ba mutane su je su karanta wani littafi wani littafi ne sunansa aljawabul mufid lissa'il mustafid a je a karanta wannan littafin za a ji mai gumari ya faɗa akan shehu ahmadu tijjani ni na ce masa shehu ma don girmamawa da mutunta ina rana da wani shehu tijjani ba mu haɗa gari ba ba hana da shi ba dan ma ka zagin mun malamai na ba ko ka aibata malamai na me yana wa da kai amma tare da haka bari ku ji mai gumari ya ya ce wa ba'adu bayan haka ya ce fa ahmadu tijjani zan ba ku labari ku san wane ne ahmadu tijjani ya ce laisa inda na ma'adudan minan musulmina ya ce ba ku taɓa inga tijjani a mazaunin musulmi ba gumari ya ce tun tun tun zan, azal tun asali tun asali arne ne tijjani a gurin laisa inda na ma'adudan minan musulmina ba mu taɓa irga tijjani a cikin musulmai ba gumari ba sufi ne gumari ba aqidar sa da tamu daban ne ba ashare ne ba mu ba fa gumarin nan amma wallahi al'azima haka ya rubuta a littafin hannunsa farkon ga abin da ya fara kenan fa ahmadu tijani laysa indana ma'adudan minal muslimina yace da ai ba mu taɓa irga ko mun lissafa ko mun kalla ko mun harara ko mun sansani ko mun ɗan dandali ko mun nashi cewa tijjani musulmi bane ba ko da hanyar naso ko da hanyar sansana ko da hanyar shafawa ko da hanyar laribawa ko da hanyar irgawa, ba mu taɓa kirga shi a matsayin musulmi ba sai ce kun ji fadlan an ya kuna minan auliyai ya ce ballantana ma wani ya wauta ya ce masa yana cikin waliyi ba ma musulmi ne ballantana a kira shi da wani. Hmm. ya ce bal huwa to ba zai fara ta'arifin tijjani bal huwa Ya ce, kaɗai dai shi tijjani in kuna son ku san waye akbar dajjal karshen kasurguman shi dujal kun san shi fa dujal tanimu bin ausun dari ya je ya ganshi wani baki ne mai muni mai ido kwane ne a ranar ja mai ido a goshi dujjal wanda annabi ya ce in kun yi sallah ba ku ce Allah ya tsare ku min fitnatul masih dajjal to gumariyar bi a duk faɗin munin halittar Allah a duk faɗin la'anannin da Allah ya halitta wanda zai zo ya zama wa al'umma ma a ƙarshen rayuwa fitina bai iya kamanta tijjani da kowa daga cikinsu ba sai dujal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kuma sufi ne dan uwansa kuma sufi dan uwansa yace shine akbaru dajjal araftahu arafathu ummatu muhammadiyya yace al'ummar annabi ba taba sanin wani dujal kamar tijjani ba min al-ba'sati min al-bi'sati nubuwati ila yaumina haza yace tun daga sanda aka haifi annabi har annabi ya fati zuwa yau dinnan da muke rayuwa in ji gumari yace ba a san wani shedani kamar shehu tijjani ba kaga gumari ya kaga kaga ai ya fi musailamatul kaza kana gani ba ya ce maka tun daga haihuwar annabi har annabi ya rayu ba an yi su tulai asadi ba duk wa'inda suke sun yi da'awar annabtaka da wasu abubuwa da waye duk fa ya shafe su ya haɗiye su Irinsu su tabbat ya da ya haɗiye ta irin su utubatu bin rabi'a irin su wasilatu duk ga su nan fajiran fasikan nan da aka yi ya ce wallahi tallahi ba su kai shehu jani ba gumari ne wannan ni hakaitowa ne ba kun ke da ne wannan ni yau ba zan zabi tijjani ba na yi alƙawari amma dai ga abin da gumari yake faɗa sai ya ce wa huwa akbar mudilli ya ce duk inda kake nema wanda ya kowa batar da al'umma a tarihin al'ummar annabi muhammad ba ai kamar tijjani ba ya ce wa afjaru fajirin ya ce duk abin da ake aikata na fajirci ya ce to baka san wani fajiri da ya kai tijjani ba ya ce baka sani ba guliya bihi hazal maghrib Mankudu mankuru ya ce a magarib kakaf ba a taɓa naƙudar wani mutum da ya kai shi bala'i ba ya ce saboda bari bari ma ku wata magana yi ya ce walau a ana ananal fi dhikr fujurihi wa kufurihi wa dala'iri alqati'ati ala dhalika ya ce da a ce za mu sakawa alƙalami linzami mu sakawa alƙamar alƙalamin rubutunmu mu ba shi dama ya rubuta mana duk abin da muka sani na fajircin tijjani mu kawo hujjoji ya kakku waɗanda suke ƙafi'an ba wanda zai jayayya a kansu ya ce wallahi la'asma'anakum al'ajabal ujab da ku mun ji yadda ku abun mamakin da ba za ku taɓa tsammani akwai wani fadiri da za a ƙara haifa abin ƙasa sama da tijjani ba kai har ma akwai wani littafi wanda shi kuma na rubuto abubuwa na musamman a raddi kun san wannan raddin part 1 akwai part 2 ya ce a raddi na zama na biyu ya ce za mu hakaito muku irin abubuwan tijjani don shi yake wani malami da ya rubuta wani littafi bai zo ya same shi ba shi ne ya ce da zan baka hujjojin da littafin ka zai ci kai kamar ya ce amma yanzu littafin ka shiriri ta kai baka faɗi komai da ba jinsin sa ai baka san shi ba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 da wannan yaron na wuce mai karya haƙuri wanda wallahi abin da na gani a hannun malam na tarin takardu wallahi ko bai biya ba bai karanta muku komai ba amma kamar yadda malam ya faɗa ya ce wa in uttun udna a minti ɗaya ko minti biyu abu ɗaya nake so zan ƙara mana kogi dangane da abubuwan da malam ya faɗa mas'ala ta farko da malam fara tattaunawa ya kawo mana hadisin mu'az ibn jabal wanda ya kunshi jawabi dangane da asalin matsalar da yaron ya ɗauko wacce da ita ya matsale gurin zagin su a shekul albani ya makale gurin zagin shekul islam ibn taimiyya cewa dan me za a yi fatawa da cewa ya halatta eh, bai halatta mai nafila ya bi mai farilla ba malam ya kama hadisin mu'adh ibn jabal wanda wannan hadisin kusan shine eh, asali a cikin babin yadda mu'adh ibn jabal yake bin manzo Allah sallama farilla ta sallar isha sannan ya koma unguwarsu da aka nuka shi a matsayin limami ya musu sallah su su bi shi a matsayin farilla shi yana yin nafila malam ya karanto wana daga cikin littafin almajmu da sauran littattafai da muka ji Allah ya saka masa da alkhairi a cikin hadisin abin da nake son mu harara kai guda ɗaya shi ne karshen hadisin mu'ad ibn jabal wannan aiki da yake na jan mutane farilla yana mai nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi a domin lokacin da mu'az ibn jabal ya zo yana jan sallar sai kasance yana tsawaita ta sai aka samu wani daga cikin sahabbai sai ce shi ya dina bin mu'az sallah da je gurin annabi sallama a dare sannan kuma ya dawo gida ya ja sallar sai dare sai mu'az sai furta kalma akan sai ce ku kyale shi munafiki ne wannan ta sa wannan sahabi ya zaba da ije igaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da mu'az yake mana kaga aka ba manzo Allah labari cewa mu'az yana farilla tare da kai ya dawo gida ya ja mu yana mai nafila muna kuma muna masu farilla amma kuma tare da haka yake tsawaita mana annabi sallama da ya kira mu'az faɗan da iwa mu'az igyarta masa shine da sallah ta fuskar sai amma bai ce da shi mu'az bai halatta kayi farilla na sannan ka je ka ƙara jan wasu sallah ba kaga wannan annabi sallama ya tabbatar da shi akan ta wannan ya nuna cewa mai farilla ya bi mai nafila mas'ala ce da sabani ya zanki a cikin ta saboda an samu ingantaccen nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tabbatar da ita wannan shine abu na farko abu na biyu jahilcin da yaron yayi shine lokacin da ya tashi ya zance kamar da mali gaya mana ya gutsire maganar da take sama kawai ce shine ra'ayin Shi shine ra'ayin wani ma'ana abin da yaron yake faɗa a cikin jawabansa wannan ra'ayi ne kawai na al-Imam Shafi'i duk wanda ya koma jawabansa haka zai ji ai za ka ce mana nawawi ya ce ai dan shafi'iya ne za ka ce mana ibnu hajar ya ce ai kaza ne a'a yaro yanzu nan akan wakan lau sai karanto mana wani abun mamaki sai ce ai wannan ra'ayin tawus ne idan ka koma ta kame da malai gaya mana tawus ya rasu shekara ta shida. shi kuma imamu shafi'i da aka ce shi ne ra'ayinsa shekara ta da 204 ya rasu an haife shi shekara ta 150 kaga tsakanin tazarar rasuwar tawus da rasuwar al'imamu shafi'i akwai haɗi shekara 98 idan ta fuskar haihuwa ce sai da tsawus ya rasu da shekara 44 sannan aka haifi al'imamu shafi'i kaga ashe ra'ayin bayan annabi sallama ya tabbatar da shi sannan kuma akwai magabata da suka tsayu a kansa cikin sahabban cikin tabi'ai da suka biyo baya har zuwa kan su tsawus kafin haihuwar al'imamu shafi'i da shekara 100 da shekara 100 kaza haka malam ya kawo mana aba ya rasu shekara ta 114 shafi ya rasu shekara ta 204 kaga wannan kafin shafi da shekara nawa kusan da shekara 36 haka ga al al auza'i imam shafi'i ba ba magana ce ta kafin a haifi shi al imam shafi'i ba wannan shine abu na biyu abu na uku malam zai dawo da shehu ibrahim inyas a shekul albani zai karantar da su karatu ai ba a shekul albani ba wallahi shi malam din tawazu wallahi malam da ya tashi daga nan yanzu da shehu tijjani zai da wallahi sai karanta da shi billahi allazi la ilaha illa huwa sai karantar da shi abinda umaru tuti ya bada labari a cikin jawahirul ma'ani mun matukar karatun shehu tijjani littafin risala ce littafin risala ce tare da haka in ka ji fatawoyin da ike yi gaba ɗaya sun saba da sun saba da abin da yake a cikin mazhaban malikiya a nan cikin jawahirul rasail aka ba da labari shehu tijjani ya ce zawajul mabututati kufur ice auren kamar da uh, masu malamai suke sharhin gabar suka ce shine auren kisan wuta a gurin shehu tijjani kafirci ne mutumin da yake mazhaban malikiya shine zai fatawa da wani abin da ya saba wa mazhabar duk mazhabar duniya ba wani malami da yace dan kai auren kisan wuta ka kafarta sai shehu tijjani a duk fakihan duniya sa nace wallahi malam sai ya karantar da su sannan abin da shi wannan yaron yake faɗa abin da shi wannan yaron yake faɗa akan cewa shehu tijjani su shek albani yan iska ne ya zazzaje su da sauransu idan ka koma cikin littafin sa'adatul ana bi aqwali shekul islam za ka ga maganganun shehu ibrahim ya ka tattara su da rasayin ɗinsa aliyu sisa da ya tashi ta haƙiƙin wani littafin takarijin hadisan da suke ciki sai ya dogara da aikin a shehu albani wurin yin takarijin hadisan cikin littafin sa'adatu ana a nan ga wani jaki jahili ina faɗa wannan maganar saboda al'ummar da suke da rahowar hankali a cikin ɗariƙar tijjaniya suke ɗan kallon yaron a matsayin wani da yake ɗan taɓuka musu su sani mutanen da irin su aliyu sisi suke kallo a matsayin malamai suke ɗauko aikin su su sa shi a cikin littafin shehu ibrahim su yake zagi ma'ana su su aliyu sisi da suka yi aiki da ilimin albani suka yi ta haƙiƙi da takarijin hadisai su ma ɗan iskan gari ne domin me domin sun ɗauki aikin ɗan iskan gari sun yi amfani da shi a cikin littafin da ɗan iskan gari ya rubuta domin idan da a ce ta tabbata ɗan iskan garin ne shin aliyu sisa zai je zai ɗauki littafin da ya rubuta shi akan shehu ibrahim da rasayil na shehu ibrahim ya yi takharijin hadisai ya faɗi maraji da aikin a shekul albani ba zai yiwu ba wannan ya nuna shi wannan yaron ba ƙaramin kawai dai la'ananne ba ne ba abu na ƙarshe malam ya rufe mana da maganar eh, al'umari a cikin littafinsa a ah, aljawabul mufi to ah, shi al'umari ɗan uwa masu albarka ya la'anci ko ya kafirta shehu tijjani a wurare biyu a cikin wannan littafin wannan wata malam ya karanta mana tana cikin karkashin tarjama shi shek ahmad tijjani to a ƙasa idan ka tafi shafi na saba'in da shida cikin risala ya zo tarjamar wani littafi da ahmad suka yarje rubuta ya ce sharhu ahmad suka yarje ala muktasar bin nis to wannan sharhin da suka yarje kun san akwai fasalin da shi gumari yi. yake dan yin taliki akan wasu littattafai kuma da aka rubuta yake faɗan matsayin littattafan to da yazo yana magana akan wannan sharhin da suka yi da rubuta sai ya ce wa sharhu ahmad sukairat ala mukhtasari bin nis sharhin nan na shi suka yi akan wannan littafi fi tariqati tijaniya matbu'un bi fas an buga shi wannan littafin a garin fas wa tunus da garin tunus wala hu tarihun ma'ana gumari ya ce mu muna da wata alaka da littafin na wani tarihi za mu baku labari ya ce wa zalika wannan ya faru na hadar kitab cewa wannan littafin na shi suka yi raju awwalu ma qara'atu fi tariqati tijaniya ce shi ne littafin da na fara karantawa a cikin tariqati tijaniya sanata 41 wa arba'ina wa a wannan shekara sai yace wa hashamtu na karanta littafin nan na bincika shi min awwalihi ila akhirih tun daga farkon littafin nan har ƙarshen sa haisu hakamtu fihi bi kufri ahmad tijani wa tidanihi ta yadda da na biya wannan littafin na suka yi raju a ciki na yi hukunci da kafircin ahmad tijani na tabbatar arne ne sannan kuma na ce wallahi tallahi ya yi ridda wa araftu annahu dajjalun kafirun halalud dani kuma na tabbatar da cewa ahmad tijani dajjali ne na ce cewa mutum dajjal ana nufin makurar tikewa ta fuskar Shi shine dajjalun malam ya rubu ya daga mana littafi yanzu riwayoyi guda saba'in da amara tijani ya yi su na karya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai littafin malam habibu Kusau ƙarerayin shehu tijjani guda 555 akwai 333 da tara 555 akan 333 ga kuma guda 70 akalla nawa su baka ƙarya kusan dubu kuma a gama ƙarya dubu alal aƙalli a ce ga ƙaryar mutum guda dubu ai in aka ce basa da dajjal ba a zalunce shi ba kwata-kwata ba a zalunce shi ba shine a nan gurin gumari yake cewa a nan gurin na tabbatar da cewa wa annahu dajjalun kafirun arne ne halalu dani jinin shehu tijjani ya halatta in ji gumari dan uwansa sufi ne zamani isra'ila wannan zamanin sa suka rayu tare yasa da naji an ce wasu za su yi wani wai wata muhadara wai ta kanta shaidar malamai akan ibnu taymiya nace wannan ita ce fa shaidar yan zamanin shehu tijjani akan sa su ahmadul gumari ga su ya ce kafiri ne halalud dami irin shaidar da aka yi wa eh, ahmadul gumari irin shaidar da aka yi wa ibrahim inyas kamar da muka kawo a karatun baya ta hauka da kafirci da zandaka da fasikanci ga ta irin ta ce a cikin littafi ake yi wa wa amma tijjani sannan bayan ya gama kawo wannan ya ce wallahi tallahi kafiri ne sai ya ce wa huwa shi amada tijjani wa ahmad su ya da ce ba shi kadai ba ahmad su da shi ma arne ne shi ma dajjali ne shi ma fasiki ne wannan maganar a littafi take wa mu muke a cikin littafi take ba mu muke ta ba wannan kawai natija shine mu gane abinda bahaushe ke cewa allura ita ce take tono garma kuma akwai samuwa wanda yana tabbatar mana cewa da akwai abin da ake cewa da shi ɗan kuka ɗan kuka wanda yake jawo uwarsa jifa a zaune muke lafiya karar muna karantar da al'umma muna yin karatuka kamar yadda aka saba kwatsan muka ji labari ga yaro ya farwa malaman sunna ya farwa shekul islamin taimiyya ya farwa shekul albani yana tsire musu yana zage su babu gaira babu dalili kuma yana intima'i zuwa ga ɗarikacin tijjaniya wannan yana wajabta a bagiran abin da ya yi karama da abin da aka yi maka na zalunci wannan wajibi ne sannan abu na biyu a fitowa da al'ummar duniya cewa ciwonsa ne ke ɓoyewa ciwonsa ne na gidansu ne kafirci a gidansu yake tashanci a cikin gidansu yake kamar da malai karanta mana gumari ya ce billahi azimu da zai rubuta abin da ya sani tun da su daya abinda isani na fajircin shehu tijjani ma'ana fajir ne abinda isani na fasikancin shehu tijjani kai karshe dai ya ce masa dajjali ne arne ne murtaddi ne dan uwansa sufi wannan shida a kansa dan uwansa sufi wannan shida a kansa sabanin mu da zaka ga idan ka ji ana sukar su shekul islami ta miya din da su wani ne za ka ga su ne irin su fasikai suke sukar sa mutumin kirki wanda wannan dama tarihi haka ya saba kiyayewa fasiki ya zagi mutumin kirki to amma shekul islam ibn taimiyya sai allah yi masa wata kwalliya ta musamman mutan kirki su yabe shi sai kuma ka ga daga cikin dandazon fasikan ma allah yana fitar da waɗansu daga cikin 'yan ɗariƙar ma allah yana zaɓo wasu sai ya matsa bakinsu sai su yabi shekul islam ibn taimiyya ɗin sannan idan suka yabe shi sai ka ɗauke su a ma'auni a matsayinka na mai hankali shin da wannan da izali ibn taimiyya da kuma ni wa da kuma shi wannan wanda iya shi a cikin ɗariƙar ma shin ma'aunin wane ne economic wanda wani ta ce gabar karshe zan kunna mana muryar wani ɗaya daga cikin malamansu ku ji irin shaidar da ya bayar akan shekul islam ibn taimiyya shin ibn taimiyya mutumin banza ko ko malami ne bara ku da abin da yake tare da dukkan matukan girman sa malami ne na ne ake cewa na na fitan na yankan shakku malami ne na yankan shakku wannan kan babu kokonto cikin wannan eh duk wanda ya saba da wannan ko don jahili ne ko ba babu kokonto cikin wannan sai dai bai san mutumin ba ko mukabara ilimin sama ya wuce wato wani babban malami babban muhaddis a zamanin su ya zauna tare da shi na wani dan lokaci ibnu da ibnu ɗinci yake ce masa wallahi ban san har yanzu Allah na halittar irin ka ba ibu da ibnu ɗinci ba yake ga rubuce na ce wallahi ba san har yanzu Allah na halitta irin ta na dauka kawai a littafi muke karantawa irin su magabata irin sa mu Shafi wanda in suna karatu in suka kalli shafi kallo dai kawai sai suka hoton shi kawai kallo ba ka da wannan maganganu ba wanda kake zagi mun zargu ina da su al imamu malik ina da su abu hanifa shi makarigaji da su shafi imaki fara ta yi wani taimiyya kana hauka malamanka suna yabawa kana zagi malamanka na jinjinawa eh. wannan ya rage na masu hankali a cikin tijjaniya kusan a ma'aunin da za ku ɗora abul fatihi abinda malamanku suke kullawa shi warwarewa yake malaman da malamanku suke yabawa suna jinjinawa suna ce musu manya suna kai su matsayin sa imamu shafi'i kamar da muka ji makariyayi shi tsine musu yake ma'ana ya fi su makara hankali haka suna biyan su albashi a banza kamar yadda rayu <laughs> suke zuwa <laughs> ana baka kudin tara a banza kana musu asarar data sai kwalliya sai hoto kai ka je kana bata musu kaya saboda haka yan uwa ya kamata mu tafa tsantsan harkar addini wannan zama ba wai amuri bane amma a haska wa ma'abota hankali su fahimci a ina ne gizo ke yin saka duk sanda aka ji baraka daga ina take tasowa fatanmu shine a zauna lafiya fatanmu shine a girmama juna fatanmu shine a yi riko da addini a girmama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kowa a ajiye shi a matsayinsa wannan shine a takaice abin da muka yi da Allah ubangiji madaukakin sarki ya bamu ladansa kuskure da tuntuban harshe kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته